Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yawwa ga yadda za ku yi claiming na wato ready a cikin rehold.io ɗin nan wanda da kun shigo cikin OKX ɗinku so sai ku taɓa wallet. So in kuka shigo wallet sai ku taɓa nan wajen da aka rubuta discover ɗin nan inda ake searching kenan. So akwai link ɗin zan ajiye muku a description da comment insha Allah so sai ku yi pasting ɗin link ɗin a nan wajejen inda ake yin searching ɗin nan. so nan sama inda ake search din nan sai ku pasting din link din so in kuka yi pasting din link din kawai sai ku taba search da kun taba search so zai kawo muku nan gurin kawai sai ku taba confirm so in kuka taba confirm zai ƙara tambaye ku nan in ba ku taba yin searching ba so kawai sai mutum ya taba done so da ka taba done din zai kawo ka nan shine ainihin wato site din so sai ka taba wajen umbrella din nan okay so kafin nan za ka yi connecting ko kai connecting ta can sama ko kuma ta nan gurin da aka rubuta connect wallet sai ka taɓa wajen connect wallet ɗin nan so in ka taɓa wajen connect wallet ɗin nan zai kawo maka wallet wallet ɗinka to tunda a cikin OKX muke za mu zaɓe ta so gashi nan na zaɓi OKX wallet ɗina so gashi nan zai yi signing ya yi confirming so zan taɓa wajen confirm ɗin nan so gashi nan na taɓa confirm yawa na yi confirming so gashi nan ya tafi yana ta searching so gashi nan na yi confirming yanzu na yi connecting so za ku ga already ya riga ya yi connect so na taɓa wajen claim so haka ne mutum zai shiga za ku ga na yi claiming 100 ready so haka ake shiga a je a yi claiming ɗinsa sai nan kuma shine za ka kwafi referral code ka kai ma ka je referral link ka je ka yi sharing so duk wanda ya rijista a ƙasan ka kai ma akwai wannan da suke bayarwa so abun ba shi da wani wahala kowa haka zai shiga ya ji ya yi nasa so bari mu dawo baya So kamar yadda aka saba dai muna roƙon ku idan mutum sabo ne ya dore mana subscribing sannan a yi mana liking sannan a yi sharing ga sauran mutane. Mun gode Allah ya ba mu sa'a amin.